yanzu haka dai wata sabuwa ce ta sake kunno kai a jihar adamawa inda mataimakin gwamnan jihar da aka tsige murtala yako wato mr balajan gilari ke fagarziyawa kotu yana neman babban kotun tarayya ta hanzar ta da masa mukaminsa kana kuma rantsar da shi a matsayin gwamnan jihar sakamakon tsigen yakon da aka yi bala gilarin a karar da ya shiga ta hannun babban lauyansa babban lauyan najeriya festo kiyamo ya ce a takardar da ake cewa ya mika na murabus ya ce fa shi fa bai aike wa majalisar dokokin jihar Adamawa ba illa kawai ya sanar da kakakin majalisar dokokin jihar ne na abu da yake yunkuri kuma abin mamaki kawai sai ji cewa an tattauna batun a zauren majalisa. ga doka in an bi doka da yake letan bai iso gun gwamna ba gwamna kuma ya yi press conference ya ce ban bashi ba kuma gaskiya ne so bisa ga doka har yanzu ban sauka ba kenan alkalin kotun da justice adeyemi ademola ya yi fafata lima da ɗaya daga cikin bukatun mataimakin gwamnan na neman a dakatar da hukumar zabe aini da gudanar da zaben ce gurbi na kujerar gwamnan jihar to sai dai kuma kotun ta amince da bukatar shi mai kara na saka mukadashin gwamnan jihar ahmadu umaru fimtir cikin waɗanda ma ake kara an dai ɗage sauraron shari'ar har zuwa yau talata majalisa yayin da kawai yanzu ma 'yan majalisa dokokin jihar adama ba su ma sanar da hukumar zaɓe inec ba batun da masana haka shari'a irin su barisa sun da joshua wigir ke maganin da walakin waye goro a miya kamar misali ita majalisar eh, majalisar dokoki wadda ya kamata ta wa inec kan cewa to yanzu fa a jihar adama babu gwamna babu mataimakin gwamna saboda haka ya kamata su shirya a yi zaɓe bisa ga yadda doka ta faɗa cikin wata uku su dai 'yan majalisa dokin jihar na famusan ta zargin cewa sun maka bito shir baki don ƙara wa'adin mukaddashin gwamnan jihar mr adamu kamala shine shugaban kwamitin yada labarai na majalisa dokokin jihar ma magana zance a baya wa kowane memba miliyan ɗari da ashirin a majalisan adamawa karya ne kuma wanda suke wannan maganan mutane jahilai ne yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da abin da ka iya faruwa yayin da ma ya rage wa mukaddashin gwamnan jihar watanni biyu ne kammala wa'adinsa ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya